ga watan bakwai dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu sha ɗaya ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da uku mun haɗu a wannan masallaci na assalam a cikin wannan babban birni namu na abuja domin amsa gayyata na wannan sabon masallaci kar wanda aka gina shi domin abauta wa allah wanda duk suka sa hannu ko kuɗi ko taimako har wannan masallaci ya tsaya Allah ya gina musu gida a gidan aljanna kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda ya assasa masallaci ya gina masallaci yana neman yarda Allah Allah zai gina masa kwatankwacinsa a gidan aljanna masallaci ana gina shi ne domin abauta wa Allah ciki wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahadan masallaci ɗakin Allah ne wanda ya fara gina masallaci a duniya shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da shi da ɗansa annabi Ismail alaihi salatu wassalam wa iz yarfau Ibrahim alqawaida min albaiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sannan sai masallaci na biyu wanda annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim ya gina shine al-Masjid al-Aqsa wanda ke ƙudus. sai masallaci na uku shine masallacin madina guda biyu akwai masjidu quba akwai almasjidun nabawi waɗannan masallatai guda biyu duka annabi ne ya gina su da hannunsa shi yasa idan mutum ya je madina cikin gurare guda biyar da shari'a take so a ziyarta daga ci akwai masjidu quba cewa duk wanda ya ko ya yi alwala daga masaukinsa ya je masallacin quba ya sallah raka'a biyu Allah zai ba shi lada kamar ya yi umara cikakkiya wanda kuma ya masalla raka'a biyu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ninka masa ita sau dubu da haka in kai azahar a wajen Allah azahar dubu ce in kai la'asar a wajen Allah la'asar dubu ce in kai magariba a wajen Allah magariba dubu ce in kai isha dubu in kai asuba dubu haka bar madina komai naka dubu dubu ne kaga dole mutum ya je madina domin ya samu wannan garaɓasa sannan wannan masallaci assalam kamar yadda muka ga sunan assalam tahiyyatuhum fiha salam salamun qaulan min rabbir rahim salamin salamun ala nuhin fil alamin illa qilan salaman salama assalam yana nufin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali da alkhairi da kuma zaman lafiya so wannan kalma ta assalam duk ta haɗa shi shi sa da ka haɗu da musulmi mai kake fara ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare ka da rahamarsa da kuma albarkarsa to muna fata Allah ya sa wannan masallaci ya amsa wannan suna na assalamu ya zama cibiya ce ta yada alkhairi ta yada zaman lafiya ta samun nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma faɗaɗa da yada addinin musulunci abinda aka bani in tattauna a kai shine tarbiyya a addinin musulunci menene tarbiyya za ka ji haushe ya ce wane ba shi da tarbiyya ko a ce wane yana da tarbiyya to amma hanga ta addinin musulunci tarbiyya abubuwa guda tara ne ka rike su din kana da su guda taran to kana da tarbiyya gwargwadon wanda ka rasa a cikin taran gwargwadon rashin tarbiyyarka in ba ka da na ɗaya to ba ka da tarbiyya ta ɗaya in ba ka da na biyu ba ka da tarbiyya ta biyu in ba ka da na uku har zuwa na tara to shine in ba ka da su gaba ɗaya sai a ce ba shi da tarbiyya kwata-kwata ko kuma a ce yana da tarbiyya a ɓangare kaza ba shi da tarbiyya a ɓangare kaza to shi yasa malaman musulunci suka kalli ita kanta kalmar tarbiyya a tsagwaron harshe harshen larabci don ba kalma ce ta hausa ba an ciro ta ne daga ɗayan kalmomi guda uku ko dai daga rabba ya rubu ko kuma daga raba yarbiya ko raba yarbu raba yarbu rabiya yarba ko rabba ya sha'a nasha'a ansha'a tara'a ra'a duk wannan yana ɗaukar ma'anan tarbiyya ma'ana insha'u shay shay'an fa shay'an ka dinga gina abu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai watsalan da zai kai ila haddi tamam har abu ya zama cikakke to shi ake kira wane yana da cikakkiyar tarbiyya ko wane yana da tauyayyar tarbiyya so musulunci ya kalli ɗan adam cewa gwargwadon yadda ya samu tasgaro ko aka yi sakaci ba a gina shi akan waɗannan abubuwa guda tara ba gwargwadon yadda aka yi asararsa ko ya asara kansa ko ko ba a ci moriyarsa ba kafin mu faɗi waɗannan abubuwa guda tara akwai shimfiɗa na abubuwa guda uku na farko shine idan mutum yana son 'ya'ya masu tarbiyya maza da mata to ya zaɓi mace ta gari idan ka sa san rai a wajen neman aure to ka jawo matsala ta farko so ka cire san rai in za ka yi aure kakka sa san rai kakka sa san zuciya a wajen neman aure ka nemi 'ya mai mutunci 'ya mai daraja 'yar asali wanda iyayenta suka yi aikin tarbiyya wajen kula da ita domin ita ce mahaifiyar 'ya'yanka a ƙarshe wani mutum ya tara 'ya'yansa ya ce ya ku 'ya'ya na muku bajinta guda uku suka ce da wace da wace baba ya ce na muku bajinta kafin na haife ku na muku bajinta bayan na haife ku kuma na muku bajinta bayan kun girma suka ce to mun fahimci ka mana bajinta bayan ka haife mu shine ka ba mu ilimi ka ba mu tarbiya ka koya mana sana'a ka kula da mu bayan mun girma kuma ka koya mana sana'a ka ba mu jari mun yi aure mu ma mun kafa namu iyalin to mai kai mana kuma kafin ka haife mu Ya ce da na tashi aure ban zaba muku uwar da za a zage ku da ita ba ban ɗauka muku uwar da za a ce uwar ku tur da ita ba so sai da na nutsu na tara hankali kafin na zaɓi matar da zan aura so da tana rushewa tun daga neman aure shi sa annabi alaihi salatu wassalam ya ce tunkahul maratu li arba'in li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha masu neman aure suna kallon abu hudu ko kyau ko kuɗi ko 'yarwa ne ko kuma addininta duk wanda za shi nema aure in ka tambaye shi ko ya gaya ma ko bai gaya ma ɗaya daga cikin hudun nan ya kai shi ko biyu daga ciki ko uku daga ciki ko hudu daga ciki kyau kyan asali kyan fuska kyan halitta kyan hali wanda ya fi mahimmanci a nan kyan hali ya fi kyan sifa don aka samu mai kyan sifa ba ta da kyan hali aka samu mai kyan hali ba ta da kyan sifa wace za a ɗauka ikhtilafal ulama'u wannan tana da kyan hali amma Allah bai bata kyan fuska ba kyan hali ya bata wannan kuma ya bata kyan fuska amma bai bata kyan hali ba in aka ce ka ɗau ɗaya wace za ka ɗauka <laughs> haka kace ne wani cayaye zai ɗauki mai kyan fuskan ya gyara ta to da haka ɗaya kenan na biyu mutum ya assasa gidansa akan abin da Allah yake so gidanka ka assasa shi akan abin da Allah yake so kanka bari ana shiririta kowace iri a cikin gidanka ka tabbatar gidanka ana kula da tarbiyya ana kula da halaye ana kula da mutunci ana kula da addini ana kula da al'ada mai kyau ana yin abubuwan da ba sa saba hankali mutu ya tsare gidansa to ya samu asasi tarbiya na na biyu na uku ka jajirce kai jan ido ba ce kaka nuna wa ɗanka rashin so ba amma kada so ya yawa ya zama shagwaba ka kuma ƙiyayya ta yawa ta zama azabtarwa ka ciza ka busa waɗannan su ne shimfiɗa guda uku abubuwa guda taran da ake bukata wanda malaman musulunci suka ce su ne cikaɗɗen adam gwargwadon tawayarsa a ɗaya daga cikin taran nan gwargwadon kasawarsa na farko shine albina'ul aqadi ko a tarbiyya al'imaniya a bawa mutum tarbiyya ta imani a assasa shi kan musulunci a assasa shi kan imani a assasa shi kan tauhidi a assasa shi kan aƙida mai inganci za mu ga annabi alaihi salatu wassalam duk yaran da suka taso a zamaninsa irin tarbiyyar da yake musu kenan tun suna ƙanana ma'azu dan jabal yake cewa wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya goyo ni akan jakinsa mai suna ufair sai ce min ya mu'azu a tadari ma haƙƙun lahi alal ibad wa ma haƙƙul ibadi alallah ƙultu allahu wa rasuluhu alam ƙala fa haƙƙun lahi alal ibad an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a fa haqqul ibadi ala Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a qala afala ubashshiru nas qala la tubashshirhum fayattakilu annabi alayhi salatu wasalam ya goyo ma'azu akan jaki suna tafiya sai ce ya kai ma'azu ka kwa san menene haƙƙin Allah akan bayinsa ka kuma san haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah ya ce ban sani ba Allah ne da manzansa suka sani sai ce masa haƙƙin Allah a kan bayi su kaɗaita shi da bauta ka su haɗa shi da abokin tarayya haƙƙin bayi a kan Allah kuma ba zai musu azaba ba idan sun zo da tauhidi ranar alkiyama so tauhidi duk mai tauhidi zai shiga aljanna kuma duk mai tauhidi ko ya shiga wuta ba zai dawama ba Shi ne amfanin tauhidi ko dai ya hana ka shiga wuta kwata-kwata ko kuma in ka shiga wutan ma ba za ka dawo ba saboda tauhidi shi yasa mafi girman ibada shi ne tauhidi mafi girman laifi shi ne shirka Da ka wani hadisi sai gaya masa wannan haka hadisi mubarak bin samit ce man shahida allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wa anna aljannata haqq wa nar haqq adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min al'amal yace wanda ya shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzo Allah ne ya shaida annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kalma Allah ne lahi ne ya kuma shaida aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce Allah zai sa shi aljanna gwargwadon abin da yake yi na aiki haka na abdullahi dan abbas shi ma ya ce yana yaro dan shekara tara zuwa goma sai annabi alaihi salatu wasalam suna tafiya sai ya ce masa ya gulam inni wa'allimuka kalimat ihfazullah yahfazka ihfazullah tajiduhu tijahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka jaffa al-qalam wa duwiyat suhuf ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يأسس shi akan imani akan tauhidi akan sunna akan aƙida ingantacciya cewa ka kiyaye Allah Allah kiyaye ka ka kiyaye Allah sai ka same shi kusa da kai in za ka yi roƙo ka gaya wa Allah in kana da damuwa ka gaya wa Allah za su alta fas'alillah wai za sta'anta fasta'in billah wa alam ka sani annal ummata da duk al'umma za ta taru akan su cuce ka da wani abu ba za su iya cutar ka ba sai da abin da Allah ya rubuta maka haka da za su taru su amfane ka ba za su iya amfanar ka ba sai da abin da Allah ya rubuta maka alƙalami ya bushe an naɗe takarda lokacin da kake da shi ka tuna da Allah Allah sai ya baka a lokacin da baka da shi mana kana da mulki kana da kujera kana da mukami kana da kaki kana da ofis kana da tambari kana da kaza to a lokacin ka zama na Allah ka taimaka wa mutane ka taimaka addini ka taimaka al'umma lokacin da baka da shi kai kuma sai Allah ya jawo kai zama ka. so da ka yi amfani da kujerarka da mukaminka da kakinka da matsayinka ka taimaki bayan Allah ka taimaki addinin Allah to har ƙarshen rayuwarka Allah ba zai baka ka tozarta ba kuma ko aka haɗu da shi ko a iyafo, ko a gida ko a hanya ko a asibiti zai ce ga mai gidanmu shi ne ya taimake mu shi ya sama mana aiki shi ya ba mu kaza shi ya gyara mana takardunmu shi ne profesan nan da bai kada mu a jami'a ba shi ne muka ji ɗaukan aiki ya bamu shi ne ya mana gyaran nan shi ne ya ba mana kaza shi ne ya mana kaza shi ya tallafe mu sai ga kowa yana sama albarka saboda rayuwarka ta amfani kowa ta'arraf ila Allah raha ya arifka fi shidda wa'lam anna nasara ma as cin nasara yana tare da haƙuri a gina ka assasa ɗanka a kan cewa ba a cin nasara sai an yi haƙuri in ilimi kake nema sai ka yi haƙuri za ka samu in kuɗi kake nema sai ka yi haƙuri za ka samu in matsayi kake so da daraja sai ka yi haƙuri wa fara faraja ma'al karb buɗi yana tare da sai an shiga damuwa sai an wahala sai Allah ya kawo buɗi wa ma'al usri yusra sannan komai kunci daɗi zai zo suraka wannan shine asasi na farko na tarbiyya shine a asa mutum akan tauhidi akan imani da Allah shi sa da jibril ya zo annabi sallallahu alaihi tambaye shi mal islam ta al islam an tashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tu'ti zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila alo mal iman ala an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa an tumina bil qadar khairihi wa sharrihi ya faɗi asasin musulunci guda biyar asasin imani guda shida sadaka wannan shine asasi na farko ka assasa gidanka da 'ya'yanka da kanka akan imani da Allah da abin da zai tsare imani da abin da zai inganta imani da abin da zai kafa imani da abin da zai zaunar da imani mai ahalari yana cewa a wani ma ya jiba alal mukallaf tashihu imanihi thumma ma'arifa ma'ana abin da ya zama farko wajibi a kanka ka kula da imaninka ka assasa imaninka da haka wannan shine asasi na farko da ake so itabbata a cikin a wajen samar da tarbiyya ta gari a kanmu ko ga 'ya'yanmu ko ga gidajenmu shine a tarbiyya al'imaniya bayan imani ya samu wanda shine asasi na farko sai kuma a tarbiyya al'ibadiyya ko albina ul'ibadi a assasa ka assasa ‘ya'yanka ka assasa kanka akan kula da ibada ibadan nan ba yawa gare ta ba sai dai kala-kala ce in muka ɗauko hadisin abdullahi dan umar wanda imamul bukhari da musulun ya rawaito ya ce buniyar islamu ala hamsin Buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah wa sala wa iqamis salati wa ita'iz zakati bait abubuwan da aka asasa musulunci akai guda biyar ne amma ka nau'in ibada kuma kala hudu ne akwai al'ibada alƙalbiya akwai ibadar da zuciya ake kamar imani da tauhidi akwai kuma ibada badaniya ibada da jiki ake yin kamar sallah da azumi akwai ibada almaliya ibada da da kuɗi ake yin ta kamar zakka da sadaka akwai ibada badaniya maliya murakkaba min almal wal badan kamar aikin haji kayi da kuɗinka kuma kayi da da jikinka kun ga Allah ya nawwa'a mana ibada wata kayi da zuci wata kayi da jiki wata kayi da dukiya wata ka haɗa dukiya da jiki ka je kai kamar umara da aikin haji wasannan ibadan nan ba ta cin lokacin da za ta damu mutum rukunan musulunci guda nawa ne biyar na farko tauhidi tauhidi aikin zuciya ne daga bai da baki so bayi da nauyi mai binsa shine sallah so nawa ake sallah so biyar so biyar din an ka haɗe ta ba ta cinye awa ɗaya a za la'asar magariba isha su tana wuce awa ɗaya to awa nawa muke da shi kullum muna da awa 24 minti 1440 amma sallah ba ta wuce awa ɗaya ragowar awa 23 din na me na bacci ne da hira da zuwa ofis da neman kuɗi da kaza da kaza man ka tattare sallar wanda ita ce tafi komai mahimmanci a musulunci ba ta wuce awa ɗaya kaga sallah ba ta da nauyi in ka ɗau kowane rana za ka yi sallah awa ɗaya kowance za ka yi sallah awa ɗaya sai ka yi kwana 24 sannan kai sallar kwana ɗaya sai kai sati hudu sannan kai sallar kwana ɗaya ma'ana kenan sai ka shekara sannan kai sallar kwana goma sha biyu a cikin kwana hudu kwana sha biyu kai kai kana sallah fasan ɗin nawa kenan me ke bin sallah azumi azumin sau nawa ake yi sau nawa ake azumi so ɗaya a shekara wata nawa wata hudu wata shida wata biyu wata ɗaya tak a cikin wata goma sha biyu an yi hutun wata goma sha ɗaya an yi azumin wata ɗaya me na wahala a cikin wata goma sha biyu kai azumin wata ɗaya ka sha ruwan wata goma sha ɗaya duk azumin da za ka yi ba wannan bana fula ne yasa muna tsaya akan farillar tukunna domin yana takura a nan karamaka me ke bin wannan zakka mece ce zakkar 1 over 40 idan ka mallaki miliyan 40 miliyan 1 ne zakka idan ka mallaki miliyan 100 miliyan 2 da 250 ne zakkan miliyan 100 ka fitar da miliyan 2 da 500 a cikin miliyan 100 saura nawa ko da yake wani ba saura ba ne kuma sau ɗaya a shekara ba duk wata ba ba duk sati ba ba duk kwatale ba a'a sau ɗaya a shekara daga nan ba a neman ka wani over fourteen da ka bayar ka ci gaba da cin kuɗinka ba wanda zai ƙara neman ka da zakka sai dai ka ga dama kai sadaka kuma farilla ce ita ce rukunin musulunci amma sau ɗaya tak a shekara kuma sannan ɗaya bisa arba'in me yake bin wannan haji so nawa ake haji so ɗaya tak a rayuwarka so ɗaya tak a rayuwarka kuma kwana shida yau tarwiya yau arafa yau hajjil akbar sai ta sala su kenan kwana shida kuma a ciki ma akwai rukunai akwai wajibai akwai mustahabbai akwai kaza akwai kaza wani ma wani zai iya ma to sai me a fa musuluncin ba wanda ya fi waɗannan guda biyar amma kun ji su wani so ɗaya tak a shekara wani so ɗaya a rayuwarka wani ma sai kana da hali yanzu kama haji da zakka wani sai gama rayuwarsa ta musulunci ma bai je haji ba bai yi zakka ba don ba shi da hali wani ya gama rayuwarsa bai azumi ba don ba shi da lafiya sai dai ya ciyar wani sallan ma daga zaune yake yi saboda ba da lafiya mai rage to a musulunci shine imani in ga babu nauyi musulunci bai da nauyin da za a ce an kasa yinsa yasa annabi alayhi salatu wasallam yace ce ku reni ƴaƴanku da sallah tun suna shekara bakwai dinga za ka masallaci a zahar la'asar magariba isha asuba ka kwaso ƴaƴanka inda sun kai shekara bakwai su dinga cika masallaci barin ƴaƴanmu da muke a gida mu taho masallaci hatsari ne ka taso su duk wanda ya shekara bakwai ya taho ya biyo ka da yabo su kwaso su ka taho da su masallaci mu dinga cika masallaci tare da su wasu na ga kamar ma wani musulunci ne a ce ba yara a musallaci. a akwai yara har jarirai ana zuwa masallaci da su a zamanin manzon Allah alaihi salatu wasalam ga hujjoji guda hudu daga ingantattun hadisai akan haka na ɗaya hadisin bukhari annabi alaihi salatu wasalam ya dauko ɗauko sa umama ya rungumo ta ya zo shine liman kuma yana rike da yasa yana ba da sallah kamar wannan limamin namu sai kawai ce a dauko masa yasa aka dauko masa ita sai ya rungume Allahu akbar istau istaqim ya rike ta in zai sujada sai ya ajiye ta in zai tayi sai ya dauke ta ya rike ta haka annabi ya sallah da jikarsa umama an ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka aka ce don ya nuna cewa musulunci baya wulakanta mace suka ce don ya nuna halaccin yin sallah da yarinya a goya ta a sallah da ita sannan na biyu a cikin sifatu salatin nabi alaihi salatu wasalam annabi alaihi salatu wasalam ya yi sujjada sai hassan da husaini suka hau bayansa suka zazzauna kamar yanzu limamin nan namu ya yi sujjada sai yara suka hau bayansa suka zauna ya zai yi su a gurinsu wani dan doki doki suka gani suka hau suka zauna to ya zai da su tashi zai su faɗi ko haƙuri zai sai sun sauka to annabi alaihi salatu wasalam sai ya ki tasowa ya zauna aka daɗe aka daɗe bai taso ba har sahabbai suka kagara suka ce wani ya ɗago ya ga wai me yake faruwa sai ga ashe yara ne a bayan liman suka hau su biyu da Hassan da hussaini sai da yaran suka gaji ba ture siye ba ba taba sai yace ku sauka daga bayan liman ba sai da suka gaji suka sauka dan kashin kansu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso bayan an yi salama sai ya ce wa mamu kakku ga an tsawaita sujjada dazu wasu ba sani ba jikoki na ne suka hau bayana ina ba da sallah to ba na son su faɗi ko su ji rauni shi yasa na tsaya sai da suka sauka dan kashin kansu kana a cikin sifatu salatin nabi dai akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin yunkurin tsawaita sallah sai ya jiyo kukan yaro a baya sai ya takaita bayan an yi sallama sai ya ce ɗazu na so in muku doguwar sallah amma sai da ji wani yaro yana ta tsala kuka sai na san babarsa tana cikin damuwa shi yasa sai na takaita sallah don ba ta dama ta je ta reni danta. Allahu akbar kaga waɗannan hujjoji ne na cewa ana zuwa da yara masallaci sannan akwai wani hadisin shi ma akan sallar juma'a annabi alaihi salatu wasallam yana kan mumbari hango jikokinsa sai ya sauko ya ɗauke su ya hau mumbari da su yana cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitina sadaqallahu alazim yace ƴaƴanku da dukiyanku jarabawa ce yace kun ga ƴaƴana sun zo na kasa hakuri sai da na zo na ɗauko su na rungume su so a dinga zuwa da yara masallaci wata ran ba ma nan su limaman su mamun in ba su saba ba kun basu suna kallon talabishin kai ka ɗauko da duma ka masallaci an yi ba a yi ba kenan ai ka tabbatar yadda ka tawo masallaci a gidanka ma kowa ya tada sallah in kai kana sallah kai kadai mataka ba ta yi ya'yanka ba sa yi akwai matsala dan kai kadai ba ka wuce ba sai da mataka da ya'yanka tunda kai an ce ku an fusakum wa ahalikum nara ka tsare kanka da iyalanka daga wuta so azumi ma an ce a fara koya ma yaro daga shekara bakwai sahabbai suka faɗa mata a lokacin annabi alaihi salatu wasalam suka ce muna koya wa 'ya'yanmu yin azumi tun suna ƙanana sai a ce ma yaro in ka kai azumi za a yi maka kaza ko kuma a yi masa 'yar ɗan abun wasa ya dinga wasa da shi har lokacin shan ruwaye kun ga koyar da ibada ga yara tun suna ƙanana su saba wanda ya bajinta a ibada ya kokari a sallah yana zuwa masallaci ya zama yara su gane abin da ya fi damun ka su je jam'i yanzu an yi wata daura wani yaro sai babansa ya ce kai me ka amfana da shi a dauran nan sai ya ce baba na yi sallah hamsin a jam'i ko kabbara harama bata tsere min ba ya ce ka ci kyauta ka san wasu sun fi damuwa da kokarin yara ta ɓangaren karatu ba ta kokarin yara wajen hali mai kyau da wajen tarbiyya ba sai ga kullum mai kokari ake makyauta komai gaskiya yaro inda zai zo na uku ya zo na hudu ubansa sai ya kantsa masa mali shi gani yake yi masu kokari ne kadai suke zama wani abu a duniya ko ba haka bane duniya ma wanda suke rike da ita ba masu kokari bane ka duba gwamnan garinku ka duba shugaban ku, ka duba chairman din local government ɗinku su suka fi kowa kokari to wani takardar ma da kira za a samu ta to ka duba masu kuɗin duniya lamba ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma har na ishirin ka gaya min wanda yake da digiri duk masu kuɗin duniya nan daga lamba ɗaya har ishirin ka su kalli safo su ka faɗi tarihin su ka faɗi wanda ya je samu shi da sibin rayuwa ɗan da ba shi da ƙoƙari sai ya zo kuma ya fi kowa amfani a gidan akwai wanda ya rubuta littafi uzama bila madaris ya yi ne yana lallashin iyayen da Allah yake su da 'ya'ya marasa ƙoƙari sai kaga an tsani yaro saboda ya kasa zuwa na ɗaya ko na biyu ko na uku sai uwa ta tsane shi uba ya tsane shi kamar ya yi laifi kuma haka Allah ya halicce shi nasibinsa da rabansa ba a chemistry ko biology ko physics ko max ko english ba ne ƙoƙarinsa yana nan tafa wani abu zai zama ya baku mamaki sai ka misali da wasu yara guda biyu Allah ya jarabci wani mutum da 'yan mata guda biyu ɗaya ta take zuwa na ɗaya kuma ɗaya ta zo na ƙarshe kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk sanda aka jaraba wannan ce ta farko a ajinsu wannan ita ce ta ƙarshe a ajinsu sai ta kai cinsa diyar ke baki da ƙoƙari ya uwarki ta dage ta kaza za ta ce to baba ya zan yi na yi na yi in gane na kasa gane abin mamaki waccan aka biya mata ta tafi ta yi karatu ta yi karatu ta yi karatu ta yi karatu ita ko aka bata a gida tana baki da kokari kai asarar kuɗi tana nan tana tunanin to ita wai Allah ya halicce ta ne dan ta yi to tunda bata ci chemistry me kenan Allah ya ta dan ta yi sai basira ya zo mata cewa to in kwara koyan dinki mana kayanta da aka sai mata na gida saboda ka san kana cikin damuwa wani sai sha kwaya wani yana cikin damuwa sai ga yana cin dan yatsansa wani yana cikin damuwa sai kama yayya ga wani abu sai ta ga cewa bari in ɗauki riga ta in farke ta sai ta ɗauki riga ta dukkan ɗinkin sai ta dinga farkewa tana farkewa sai da ta mai ta pieces ta mai da ita guntu guntu sai kuma ta ce ah, to na yi yaga riga na amma ba yaga ta ne ba kan ɗinki na kwankwance ɗinkin sai ta ɗauko pieces ɗin ta tara sai ta ce bari ta ɗauko yadi ta yanka shi akan shaf ɗin wannan pieces ɗin sai ta siyo yadi ta ɗinka kawai shi kenan sai ta sa zare da allura sai ta haɗa sai ta ga riga ta tashi ita ce to ita yanzu tunda ta kasa abu a sai mata keke amma je yake na sai mata keke mara kokarin aka sai mata keke shikenan sai ta farke riga sai ta dinka sai ta farke sai ta dinka sai ta siyo yadi sai ta dinka sai ta sa in ta sa kuma sai a ga wata kalar sai a rashi ta la ina kika samo riga ta ce ni na dinka a bata dan Allah ne ma zaki dinka mu sai kawai yarinya sai ta fara dinki a unguwarsu ta fara dinki ta fara dinki a ah, sai kawai ta ce babanta da Allah tana son a a sai mata wani keken haka sai mata dan ba ta jari kaza kaza ana nan sai ta ce da Allah ai mata rijista za ta yi kamfani sai abu yana tashi abu yana tashi abu yana tashi sai gashi har ta mallaki kamfanin dinki na na blouse da kayan mata sai ga yarinya ta yi kuɗi waccan da ta gama karatu ba ta samu aiki ba sai ta zo sai ta bata manajan kamfanin nata Ka dinga taimaka a iyayen kafin ka ce mai ma da yarinya ta burin kasa ta yi arziki amma kuma makaranta ba ta da ƙoƙari ashe in ka ce kifi sai ya fito daga ruwa ka takura shi in ka ce zomo sai ya shiga ruwa ka wahalar da shi allah ya yi zomo ne don ya rayu akan tudu in ya shiga ruwa matsala ne Allah ya yi kifi don ya rayu a ruwa in ya fito matsala ne to kowa ka bashi a inda Allah ya ajiye shi kaga amfanin da zai so duk ranar da kifi ya ce shi sai ya fito waje yadda zomo yake to ya jefa kansa a matsala haka duk sanda zomo ce shi ma sai ya shiga ruwa ya yi iyo kamar yadda kifi yake to sai ya kashe kansa Kowa ka aje shi a inda yake so da aka mu daina saurin wulakanta da tozarta 'ya'yanmu don ba su da ƙoƙari mu jira mu lallashe su mu ga me Allah zai mai da sunan gaba so ka ka ka ko ta zo da takardarta tana kuka za ku wanda ya ce min yadda yawa yasa ita ta zo na goma sha biyu sai ta fashe da kuka sai ce kin ga tsaya na nawa wannan ta zo na uku kefa ta ce na sha biyu ya ce ai sha biyu ta fi uku yawa kin ga sai haka ya ɗauko mata kuɗi ya ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida ya ce kefa goma sha biyu za a baki ita kuma ƙwaya uku za a bata yana son ya canza tunaninta cewa kan ta karaya ta ce na uku fa ta zo ya ce ke kuma na sha biyu kin yi sama ai na sha biyu ba ta fi uku ba dan ta samu dai ta ɗan yi murmushi ta ɗan yi dariya kada ta karaya to waɗannan abubuwan yanzu Allah ya jarabce mu duk ƴaƴanmu da ba su da ƙoƙari sai ka ga mun banzatar da su shi sa za ga sun kama shan kwaya sai ga to tunda ya kasa karatu babansa ya ce dole sai ya kamo kowa sai ya zama kamar kowa an ce ba zai ba shi kuma kwakwalwarsa ba haka Allah ya halicce ta ba an ki a duba a ga me zai yi to kawai shikenan sai kaga kawai sai kama shaye shaye sai ka ce ya ki karatu to ya ki karatu sai ya yi karatu tunda an yi yayi ba anan Allah ya sa shi ba tura shi wani kamfani ya je koyi sana'a duk yan canan nan da suke zuwa wani ko turanci ba ji amma ya mallaki biliyan guda yana juyawa tun suna primary school suke koya a yansu yadda za su yi sana'a ma mutum sai ya digiri uku ya zo ya ce maka wai bai samu aiki ba sai tilin takardu ah, to <laughs> ashe kenan dole mu dinga karfafa zukatan 'ya'yanmu a wannan babi so da haka yin sallah kula da sallah gina yara akan sallah da sauran ibada shine asasi na biyu cikin abubuwan guda tara na uku albina'ul akhlaqi ko yadda hali mai kyau mafi girmansa shine gaskiya kaka kuskura ɗanka ya dinga ƙarya kana ko ka dinga masa ƙarya saboda ƙarya ita kadai tana haifar da musifa Kisa annabi ce iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa ya taharrar ba hatta yi yukutaba inda Allahi ba. na hana ku ƙarya domin ƙarya kaɗai tana kai mutum ga fajirci fajirci yana kai shi wuta ba zai gushe ba yana ƙarya yana shirin ƙarya har sai Allah ya rubuta shi cikin makaryata to da aka ka ja kunnan yayanka ka kuma kai kai musu ƙarya ka bari ba su ta dinga musu ƙarya duk abin da gaya musu su tabbatar gaskiya ne akwai lokacin da ƙarya take zama al'ada har yara su fahimci babansu ma yana musu ƙarya babansu ma tana musu ƙarya da aka a nisanci ƙarya a sa ma yaro amana a koya masa tausayi a koya masa rahama a koya masa ladabi waɗannan halaye idan mutum ya taso da su in yana da fushi ko yana da faɗa ko yana da saurin sikewa ko yana da lalaci ko yana da kasala a sa masa azma da ƙwazo da zuciya da kishi abinda muka rasa yanzu kenan kishi ba ma kishin kanmu ba ma kishin addininmu ba ma kishin ƙasanmu ba ma kishin al'ummanmu ba ma kishin yankinmu kishi kadai sai ya gyara komai don mai kishi ba zai lalata ƙasarsa ba mai kishi ba zai lalata yankinsa ba mai kishi ba zai lalata addininsa ba mai kishi ba zai bar 'ya'yansa da matansa da kansa a cikin lalaci ba so a sa mutum karfin zuciya da sana'a da dogaro da kai waɗannan halayen annabi alai salatu wassalam yana gina yara a kai wata ran akwai yaro ana kiransa umar bin salama zai ci abinci sai annabi salatu wasu wasallam ya sa hannun hagu sai ce kul bi sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma kai ci da dama ka ci gabanka kuma ka ambaci Allah ka ci da dama ka ambaci Allah ka ci gabanka suna kula da yadda yara suke motsa. so ko yadda halaye masu kyau da tarbiyya mai kyau shine asasi na uku bayan imani da ibada sai kuma makarimul akhlaq halaye masu kyau na gaskiya cika alkawari da sauran halaye masu kyau yaro ya tashi da jarumta da kishi da dagewa da zuciya da dogaro da kai da ƙarfin hali da jarumta ka a bari ya samu shagwaba ko a nuna masa tabara ko a nuna masa shi wani ne ko shi dan wani ne sarakunan da da masu kuɗin da da masu arzikin da ba sa bari yansu su tashi a gabansu sai su tashi su kai su inda ba za su ga gata ba domin kada ya taso a cikin gata kai ba irin wannan gatan ka samu kana karami ba shi ya taso bai san komai a rayuwarsa ba sai gata to ranar da babu abin an shiga rigima da shi ba a ratsa masa da ƙauye ba kai ƙara kai an ratsa ba da ƙauye shi ba a ratsa masa da ƙauye ba bai san wahala ba bai daɗi kawai sani sai su ɗauke su kai can nesa ya je ɗan sha wahala kafin ya san yadda rayuwa take na hudu shine a tarbiyya al'atifiyya al'atifiyya ma'khuzun min al'ataf al'ataf shine damuwa da halin da juna suke ciki masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumhim wa ta'atufihim masalul jasadul wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar annabi alaihi salatu wasallam ce misalin mu'minai kamar gangan jiki ɗaya ne cikin ƙaunarsu da soyayyarsu da damuwa da halin da yan'uwansu uwansu ke ciki so akwai a maka tausayi da san jama'a da san tausayawa jama'a da kakka a soya maka a soya maka san kanka kawai in na ci na sha kowa ya kwana da yunwa in na yi sutura kowa ya kwana da tsiraici in ina cikin gida kowa ya kwana a waje in na yi makaranta kowa ma ya zama jahili In ni asiri na ya rufu na kuwa ma itonu wannan halin a dabbobi aka san shi ba a cikin mutane ba su da kakka kuskura ka gina 'ya'yanka ko zuriya ko kanka akan san kanka kawai ba ruwanka da kowa ya'yana suna makaranta na na ba sa yi ba abin da ya shafe ni ya'yana sun koshi na makoci ba su koshi ba ba abin da ya shafe ni ya'yana sun sa tufafi masu kyau na na yanzu akwai wani da ya wani abu a gombe da ya ba mu labarin kowa sai da ya zubar da hawa ya gudu. bai sani ba makocinsa ashe tun da ya rasu wajen shekara bakwai yaran nan ba dinka musu kayan sallah ba ana jibi sallah yaran nan kowane gida yara suna munna an musu sabon ɗinki, su yaran nan suna nan sun yi tagumi suna kallon babasu Allah ya taimake sai tunani ya faɗo masa ya ce to yaran nan fa ‘ya'yan makocin nan sai ce kai ya kira tela ya ce tela shiga gidan nan da Allah a tuttaro maka yaran gidan nan a ji a yi musu ɗinki emergency ji bi sallah a yi musu ɗinki a gwada ƙafarsu, a gwada kansu a kawo musu huluna ya ce da aka ji aka ma yaran nan ɗinkin sallah kala biyu aka siyo musu takalma da huluna da 'yan agoguna na yara ya ce daren sallar nan kwana suka yi suna murna haggari ya waye su yi bacci ba suna cewa za su sa sabuwar riga shekara kusan shida tun da babansu ya rasu rabinsu da sabuwar riga akwai wani a Kano ya ce wala malam duk sallah tun da na ji wannan sai na ma yara dubu ɗinkin sallah yara dubu yake wa ɗinkin sallah ko ni yana kawo min na yara kamar ɗari uku ce min da Allah a duba yayan talakawa kuma ai set set yan shekara biyar yan shekara shida yan shekara bakwai har zuwa shekara sha biyu yace a bi unguwar talakawa waɗanda ba su da kayan sallah a ba su su sa sabuwar rigaran sallah ko ba irin waye a masu kyau yake yi masu kyau irin wanda yayansa suke sawa ka san wani zai wa ɗansa ɗinki sai ce a kawo galila in za wa ɗan makoci sai ce ba wata mai arhanan tun anan ka nuna ɗanka ya fi kowa me yasa ake uniform a makaranta don a nuna yara duk ɗaya suke kada wani ya zo da lesi wani da shadda wani da boyel wani da kaza tun a aji a samu matsala kawai sai ake uniform wannan halin na in ka ka taimaka wani ya ci in ka sha ka taimaka wani ya sha in ka fita daga musifa kai kokarin wani ma ya fita la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair dayan ku imaninsa baya cika sai ya soma ɗan dan uwansa irin abin da yake so ma kansa masalal mu'minina fi tawadduhim yace almuminu mir'atu akhihi almuminu almumin kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu man an muminin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wa man satara musliman satarahu Allah wallahu fi auni al-abd ma abdu fi auni akhihi nana Aisha ta ce wata ran ina zaune sai ga wata mata ta shigo da 'ya'ya mata guda biyu ta zo ta ce min tana neman taimako ba su ci abinci ba ta ce dabino na kenan kwaya uku sai na ɗauko na bawa uwar in ikon Allah sai ta ba wa yarinyar ɗaya ta ba ɗaya yarinyar ɗaya saura ɗaya ta yi haka za ta kwance ɗayan ta sa a bakinta sai yaran suka ci cinye ɗayan suka ce babu ƙara mana sai ta sa a bakinta ta raba wannan guda ɗayan biyu sai ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi sai ta ɗebi 'ya'yanta wannan ya ci dabino ɗaya da rabi wannan ita uwa bata ci komai ba ku duba uwa mala na Aisha tace sai ta rike wannan da Annabi alaihi salatu wasallam ya dawo tace mai na ga abin mamaki wata mata ta zo da 'ya'yanta tana neman taimako na ba ta dabino uku ta ba su annabi alaihi salatu ce duk wanda Allah ya shi ƴaƴa mata ya haƙuri da su ya musu tarbiyya shi da sakamako sai gidan aljanna mace abin tausayi ce so ka nuna ma ƴaƴanka san juna ka hana su waso su ka hana su san kai kowa ya dinga jin zai taimaka dan uwansa kowa ya dinga jin zai mutu saboda dan uwansa kowa ya dinga jin zai sadaukar da kansa don ya kare dan uwansa wannan halin shi ake kira a tarbiya al'atifiya wanda muka rasa ta yanzu san kanmu ya yawa kowa ya haye sai ce kowa ma ya faɗi ai jahilan da suka yawa a cikinmu da talaucin da yawa a cikinmu adin na gangan ne ba na gangan ne mu ne Allah ta'ala ya ce ikira bismi rabbikal lazi khalaq mu ne aka ce mu yi karatu mu ne aka ce famshu fi manakibiha hawa ku domin rizki? ku tashi ku nema so ba mu da dalilin da zamu fake da addini mu yin karatu babu dalilin da mu fake da addini mu ki neman abinci saboda Allah ya buɗe mana kofa ya ce ku nema ya ce ɗayan ku ya ɗauki gatari ya ɗauki igiya ya tafi daji ya je ya saro itace ya siyar ya fi masa mutunci da ya zama mai bara zuciya nema a nemi duniya kamar ba za a mutu ba a nemi lahira kamar yanzu za a mutu in ji wani mai hikima ba hadisi ba ne ku nemi duniya da kyau kamar ba za ku batta ba kuma ku nemi lahira da kyau kamar gobe za a mutu ya za a haɗa wannan ice in ka zo aikin lahira ka yi shi da gaske in ka je ofis ka yi aikin ofis ɗinka da gaske in ka zo masallaci ka sallaka da gaske so mutuwa ta same ka a ofis dama dan Allah kake zaune a ofis din in ta same ka a masallaci dama a wajen bauta ta same ka ma'ana ka mai da komai ya zama bauta kasuwancinka ka sa bauta ofishinka ka sa bauta kakinka ka sa bauta duk inda kake ka sa cewa daga cikin abin da ya kaka gurin nan shine ka tabbatar da girman Allah ka tausaya wa bayan Allah kalas da haka wannan shine tarbiyya atifiya wanda muka rasa ta yanzu a duniya sahabbai annabi ya musu tarbiyyar da suka kai wannan matsayin wallahi abinda sahabbai suka yi a wannan babin in banda ya tabbata hadisai ingantattu sai mu ce hankali ba zai dauka ba dan adam ba zai iya kai waye wannan ba amma bari ba ku misali guda uku al-abdullahi bin qais wanda aka sani da abu musa al-ash'ari yace muna da wata al'ada a yankin mu. idan muka fahimci tattalin arzikin wasu daga cikin mu yayi ƙasa tattalin arzikinsu ya karye sai mu kira gangami in an taru sai mu ce kowa ya fito da abin da ya mallaka a sake rabawa karama kalla kawai za a lai shewa a ce ya fito da abin da ya mallaka mu raba misali kenan na'am za a yi mai ko a lokacin tafiya ko a lokacin yaƙi sai in suka fahimci wani nasa ya ƙare wani nasa ya kai rabi wani nasa cikakke sai a haɗa sai a sake rabawa bisawiya wannan abin su suka kai su yi haka ba annabi ne ya sa su ba da aka ga annabi cewa ga abin da abilan ash'ari yuna suke sai ya ce fahum minni wa ana minhum kai waɗannan sun zama ni na zama su annabi ya yaba musu to ta kai mutum ya ɗauki abin da ya mallaka ya taimaka ɗan uwansa abu na biyu abin da ya faru ga ɗaiɗaiku shine sa'ad bin rabila ansari abin da ya ma abdurrahman bin auf bayan ya sauka a gidansa ya ce ya kai dan uwana kayo hijira ka bar garinku ka bar matarka ka bar iyalinka ka bar kasuwancinka da dukiyarka ni ina da mata biyu zan yi sallama da su ka zaɓi ɗayan sake ta kai ka aura ko uwar gida ko amarya sannan dukiya ta zan raba biyun baka rabi gida na zan raba biyun baka rabi rumfa ta zan raba biyun baka rabi yanzu mu da Allah ya mu masu son karɓa ɗin nan da mu ne muka ji ana haka a wani gari duk hijira za mu koma can ka san Allah ya jarace mu da san mu karɓa ba san mu bayar ba sai ya ce Allah ya maka albarka a matanka da dukiyarka da gidanka kai ni kasuwa ne muna ba na bukata ya tafi da shi kasuwa ya je kasuwanci ya samu kuɗi har ya aure har ya amarya shine hadisin aulin walau bishati Abu Talha al-Ansari mijin Ummu Sulaimin mahaifiyar Anas dan Malik Annabi alaihi salatu wasallam yayi bako sai ya ce wa zai tafi da shi gida ya kwana a gurinsa ya dawo min da shi da safe wannan sahabin ya ce ni zan ɗauke shi ko kawa ake an yi bako kowa yana son ya kai shi gidansa ya shi abinci ya shi kyakkyawan masauki ya ce da muka je gida sai na ce ma musulmi akwai abinci kuwa ta ce wallahi abincin gidanmu ya kare Ɗan abin da ya rage shi ne na dafawa 'ya'yanmu sai ce 'ya'yan ma ba za su ci ba mun yi bako to ya za a yi da su ta ce bari je kwantar da su na dinga girgiza su habbaci ya ɗauke su sai in kawo maka abincin ka ba bako sai ce to in kin kawo kin aje a gaban mu ba koyi gaba na ci shi ma ba zai ci ba kuma mun ci mu bi ba zai ishe mu ba ita ce in nazo zan kashe fitila sai ku ci a duhu shi zai ga kamar kana ci amma shi kadai yake ci wannan plan din na a ciyar da bako shi kadai bakon bai san an yi haka ba bai san cewa abincin gidan nan yau kaɗan ya rage ba zai ishe shi da matan gidan da 'ya'yan gidan ba da aka mai gidan ya haƙura matan gidan ta haƙura 'ya'yan gidan suka haƙura aka ba baƙo shi kaɗai amma baƙon bai san an yi wannan ba sai da suka fito da safe sai Allah ya sauka wa annaba aya ya ce wai uthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna zace ajiba rabbukum mimma sana'atumul lailata Allah ya yi mamakin abin da kuka yi jiya me kuka yi jiya aka tambaye su me aka jiya suka ce to mu dai mun san ba wani abu muka yi ba kawai dai abinci bai isa ba muka ba bako mu da 'ya'yan gida muka kwana da yanwa ce to abin da kuka yi kenan Allah iya biyo ku alkur'ani usiru na ala anfusi walau kana bihim khasasa sadaka wannan tarbiyya tafiya din na dan faɗaɗa ta saboda mahimmancin ta yanzu saboda mun fiye son kai da yawa mun fiye son zuciya da yawa mun fiye son kanmu kadai ba ruwanmu da kowa rayuwa ko ba za ta yi ba ruwanka da kowa ba dole kowa wanda Allah ya daga sai ya jawo na ƙasa wanda Allah ya bayi sai ya ba wani wanda ya samu ilimi sai ya karantar da wani wanda ya samu aiki sai ya taimaka wani wanda yake sama sai ya jawo wasu in kana da ofis jawo mutane ba su iya cike fom ba ga ya musu yadda ake cikewa ba su iya nema aiki ba nema su yadda ake nema ba su iya fita karatu ba taimaka musu mu mai kokari muke kashewa wasu kasashen ko mai rauni suke dagawa zo ni malamin jami'a ya ce na ka da yara ban san su na ce ai wannan kai mucuci ne ka ka da yara ko ka ta da yara abin alfahari ne kana malamin jami'a ka zo kana gaya duniya ka ka da mutane ka tashi mutane shine iya karantarwa ba ka ka da su ba ka ta da mai rauni ba ka ka da mai haƙuri ba kana takama ka ka da wasu domin amfaninka kana kada 'ya'yanmu yi za kai ma ake kada kai amma ka tashi mai rauni kai baka iya ba zo ku waɗannan na fahimci ba kwa ganewa ku zo gida zan muku darasi na musamman zan ba ku extra lesson don ku ƙara ganewa ba mu abin da za ku zama ba kai da kake da ƙoƙari taimaka mara ƙoƙarin can kai da baka gane ba ganar da wancan kai da ka iya koya ma wancan kai da baka makara sa ma wancan sai kaga kowa an tashi mai rauni ma an ɗaga shi shi da haka al'umma take cin gaba ba lalle sai ka ƙolo laifin mutum kaka da shi da ƙarfin tsiya ba nan ba gwaninta ba ne wannan shi ne a tarbiya allah tafiya sannan na biyar a tarbiya al'ishtima'iyya al'ishtima'iyya ita na faɗa ko al'ishtima'iyya al'ishtima'iyya shi ne iya zamantakewa da mutane ita ce ta biyar abin ake kira al'ishtima'iyya mutum ya zamo al wato ya iya mu'amala da mutane ya san kiman mutane ya san girman manya ya san tausayin na ƙasa annabi alaihi salatu wasallam ce wanda bai san girman manyan mu ba bai san tausayin na ƙasa mu baya tare da mu duniyan nan gaba ɗaya daga na sama da kai sai na ƙasa da kai to me alaƙarka da na ƙasa da kai me alaƙarka da na sama da kai yau mun wayi gari saboda rashin mutunta junan da ba ma yi ba waɗanda ake zagi sai shugabanni ba wanda ake zagi sai malamai ba wanda ake zagi sai sarakuna ba wanda ake zagi sai manya saboda tausayin nan da annabi ya ce a tausayawa na ƙasa manyan ba sa tausayawa na ƙasa na ƙasa ba sa girmama na sama to ya za a zo na lafiya annabi alaihi salatu ya ce wanda baya ganin girman manyan mu baya tausayin na ƙasa mu baya tare da mu za ku ga da irin tarbiyyar da ake mana babban yaya mu ba ma faɗa sunansa sai dai a ce yaya ko kishiya aka yi ba ta faɗa sunan ɗaya sai dai ta ce mata yaya ɗan fari ma ba a faɗa sunan sai dai a ce shi ne ko kai duk wannan ana son a koyar da kunya a koyar da ladabi babban yaya ƙaramin yaya mai binsa mai binsa mai binsa ladabi da girmama juna ‘ya'ya sun zama ɗaya mata sun zama ɗaya unguwa ta zama ɗaya yanki ya zama ɗaya a masallaci an zama ɗaya kowa yana ganin na gaba da shi yana ganin na sama da shi me yasa aka ce mu zo masallaci bayan kasancewa mu zo masallaci mai sallah daga cikin manufin masallaci shine koyar da haɗin kai koyar da sanin halin da muke ciki kowa nan da baiwarsa kowa da matsayinsa kowa da darajarsa kowa da kimarsa kowa da abin da Allah ya bashi a masallaci ne kowa zai mauri kowa zaka wannan shine tarbiyya ijtimaiya ka san girman babanka ka san girman babarka ka san girman yayyanka ka san danginka ka san musulmi wanda ba musulmi ba ma yana da haƙƙi a kanmu mu musulmi mu fahimtar da shi musulunci ta hanyar halayenmu kirista ko ba ma guje ya makotaka da kai wace gudunmuwa ka bayar na ka bayyana masa musulunci a aikace shi baya bukatan wa'azi tunda yana kusa da kai yi ma gaskiya yi masa amana nuna masa tausayi taimake shi duk abin da ba aƙida ba ce ka taimaka masa a kai sai aƙida kaɗai ne ba a yadda ka taimaka masa ba amma ba yi da lafiya ka je ka duba shi in ya buƙaci ruwa ka ba shi. in ya buƙaci abinci ka ba shi. in ya buƙaci tufafi ka ba shi. in ya buƙaci tallafin kuɗi ka ba shi. in bai da lafiya ka je ka duba shi in ya samu ci gaba ka je ka taya shi murna in ya aure ka je ka taya shi murna in an masa mutuwa kai masa sori ya zauna lafiya me ashe madan ta mutu to sori sori ba ta shi kenan ba zai ji daɗi ka masa sori to amma duk wannan koyar da halaye ne masu kyau musulunci mu'amala hatta dabbobi sai da musulunci ya faɗi yadda za mu mu'amala da su an gaya annabi sallallahu alaihi wata mata ta kashe mage ce ya wuta ce annabi ya ce wata mata ta shayar da kare ya aljanna ce to wanda ya kashe mage da gangan ya tafi wuta wanda ya shayar da kare kariya ko kare ruwa ya shiga aljanna ina ga wanda ya sha da dan adam saboda haka shine tarbiyya al-ijtima'iyya sai a tarbiyya al'ilmiya shine na shida ilimi koyar da ilimi sa mutum a makaranta makarantar nan a sa shi a makarantar boko a sa shi a makarantar Alƙur'ani da islamiyya don ya taso da ilimin addini da ilimin zamani ya san allah ya san duniyarsa amma an kai sakaci ɗan ka iya boko zalla ba aƙida ba tauhidi ba imani to akwai matsala sau da wani malamu ya ce shi boko kamar kifi ne me ake ci a jikin kifi na tsoka me ake cirewa a jikin kifi da me da ƙarni duk kifi yana da ƙarni yana da ƙaya amma ana masa aiki din da kaga an ci kifi sai da aka tsaya aka yi masa aiki a kankare a sa su leman tsami su waye a wanke karnin sannan kuma a cire ƙayar sai a ci tsokan lafiya da shi bature sai haɗo da ƙayar da kifin da karnin masu basira sai su zare ƙayar sai su zare karnin sai su ci tsokar marasa basira sai su hada da kayar da karnin shi sa kayar sai tsaya wani a makogora ita rigima da shi Sadaka a ɗauki dauki ilimin amma aqidar aban masa aban masa aqidarsa amma a dauki ilimin a yi amfani da shi a ci gaba amma aqidar da ya kunso a ciki to a yi watsi da ita domin aqidar shi ma bata amfani shi ba balle ta amfani wani wannan shine abin da ya sha bangaren ilimi so mu ba 'ya'yanmu ilimi biyu mu ba su ilimin duniya mu ba su ilimin lahira wannan don su samu duniya mai kyau wannan don su sami lahira mai kyau mu haɗa musu da tarbiyya sai na bakwai shine a tarbiyya a sihiyya sihiyya wato lafiya kula da lafiya kula da lafiya da kiyaye lafiya da inganta lafiya ta hanyar nisantar duk wani abu da zai kawo rauni ko ya kawo ɗaukan cututtuka ko da cututtuka ko ya kawo rashin lafiya shi yasa musulunci ma yace ai koyar da tsafta in kana karanta akhdari wannan malamin ya gaya min yana karantar da akhdari a masallacin nan to muka zo kitabu dahara za mu ga ya kasa mana akwai daharatu khabathin akwai daharatu hadathin daharatu khabath khabath shine ba a so rigarka ta yi dauɗa ba a so jikinka ya dauɗa ko ba a so gurin da kake ya dauɗa to da ka da thiyab da badan da makan waɗanda ake so a tsaftace ka a samu najasa ka a samu dauɗa a jikinka ka a samu najasa a tufanka ka a samu najasa a jikinka To da ka musulunci ya ce ka dinga yanke farci ka dinga sa almakashi kana datse gashin baki ka dinga kula da gemunka kaka aske shi ka dinga aske gashin hammatanka da askin gabanka ka dinga sallawanka kakka zamo dan butun-butun sannan ka dinga wanke tufafinka kuma ka dinga tsaftace gurinka a ganka tsaf-tsaf fes-fes akwai wani sahabi mai ji da kwalliya malam kullum fesa yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai girman kai ba zai shiga aljanna ba sai ce ya rasulullah shin eh, riga mai kyau takalmi mai kyau shiga mai kyau girman kai ne ce a inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son kwalliya da ado walakin kibara batarul haqqi wa gamdin nas abinda ake kira girman kai ka dinga wulakanta jama'a kuma ka ki karɓar gaskiya kin karɓar gaskiya da wulakanta jama'a don Allah ya baka ilimi ko ya baka kuɗi ko ya baka kaza ka dinga wulakanta kowa to shine girman kai a nuna maka gaskiya ka ganta ka ki karɓa shine girman kai amma kwalliya da tsafta da ado wannan ba girman kai bane annabi ya karfafa shi akan ya ci gaba da kwalliyarsa da tsaftarsa da adansa kun ga ashe addinin musulunci ta wannan bangaren ya ce a nisanta duk abin da ka ai bayan gida akan hanya ka ai a wurin ka a sha gurɓataccen ruwa an tashi ruwa a duba kan najasa ta shiga cikinsa ta hanyar shinshina shi da hanci da ɗanɗana shi da baki da kallonsa da ido don a tabbatar cewa wannan ruwa ɗin yana da tsafta a tsaftace gida a tsaftace guri a tsaftace gari ya ce ka ɗauke abin da zai cuci mutane akan hanya ma sadaka ne kuma ya ce la yabulan ahadukum fil ma'i da'imun lazi la yajri suma yaktasilu fihi kuma ya ce an tsine ma wanda zai je bayan gida a kan hanya ko a gindin bishiya ko kuma a inda jama'a suke shakatawa suke huta saboda ka a yada cututtuka kuma ya ce in kaga mai ciwo ka nisance shi yadda kake gudun zaki ya ce ka ɗauko mai larura a haɗa shi da mala larura domin kada ɗaya ya ɗauka daga ɗaya duk waɗannan mun yi ta karanta wannan a lokacin corona kun ga ashe kenan musulunci addini ne duk abin da ka zo sai ka nemi hujja a cikinsa sai yana kaga yana da tasa hujja da nasa dalili da haka wannan shine bangaren siha sai bangaren bina'ul jism shine na takwas albina'ul jism albina'ul jismi ko a tarbiyya aljismiya wato a gina mutane su zama masu lafiyayyen jiki masu karfan jiki shi yasa annabi yake hada sahabbai su yi gudu ya hada su su yi kokawa ya hada su su yi gudu da kafa da harbin mashi da tseren doki annabi da kansa yake haɗa su cewa daga nan ku yi gudu zuwa can daga nan ku yi gudu zuwa can yana saboda su zamo masu lafiya masu tsinka jiki ba a so musulmi ya zama lakato sakato ba kwari ba lafiya ba zirga-zirga ba kazar-kazar wani ce zama mai lafiyayyen jiki in an ce ya gudu zai iya guduwa in an ce ya kamo zai iya kamowa. za ga annabi har da matarsa yayi tsere yana na cin sahihul bukhari na na ya ce zo mi gudu suka yi gudu so biyu yanzu kamar limamin ne ka ganshi yana gudu da matarsa na'am makalla bai saba ba wasu abubuwan ana faɗa da manzo Allah yake gudanar da su sai kai kanka kai kanka wato sai ka ga al'adar mu gaskiya ta ta mai da mu baya dan wasu abubuwan da ake gani a littattafan soyayya ko a fina-finan soyayya ko a kasashen turai tuni musulunci ya wuce nan gurin tuni ya wuce nan ta mu al'adarmu ce ta shigo ta kanan naɗe mu ne albina'ul jismi na tara shine albina'ul jinsi wanda shi ne yanzu hatsarin da muke ciki Shi ne bayyana ma yara matsayin maza da matsayin mata da kuma alaƙa tsakanin namiji da mace shi sa annabi alaihi salatu wasu ce ku fara bambanta ma yara makwanci tun suna 'yan shekara bakwai zuwa goma ma'ana shimfiɗan mata daban shimfiɗan maza daban kayan mata daban kayan maza daban ɗabi'ar maza daban ɗabi'ar mata daban kaka kuskura ɗanka yana sa jagira ko eka tana ɗaukan eh, takobi ko bindiga ka ware maza a yi musu tarbiyyar maza a ware mata a yi musu tarbiyyar mata mata ya musu tarbiyyar mata maza ya musu tarbiyyar maza saboda ya ce idan namiji ya yi yunkurin zama mace ko mace ta yi yunkurin zama namiji duk Allah ya tsine musu da me ake bukata ga namiji karfin hali zuciya ƙwazo himma aiki jajircewa zuciya kishi me ake bukata ga mace tausayi rahama reno soyayya juriya haƙuri tarbiyya ta 'ya'ya da sauransu su ne aikin mata su rene mu mu kuma mu kula da su dama duniya kenan daga mai haihuwa sai wanda aka haifa su su haife mu mu kuma mu kula da su yanzu wannan janibin shine ya taɓarɓare ya taɓarɓarantar da komai in muka kula yanzu guguwar da take tasowa a duniya kusan ana neman a haɗa gaba tsakanin jinsin mata da jinsin maza kuma gaba ta ɗauki samfuri guda hudu samfuri na farko matan da suke ganin duk maza ma macuta ne su da aka yi su mata aka yi maza su gani suke kama an cuce su har wasu daga cin suna zuwa su biya kuɗi a juya musu halittarsu daga mata su koma maza sannan na biyu waɗanda suke ganin e lalle sun yadda su mata ne amma kuma dole sai sun yi kafaɗa da kafaɗa da maza suna nan ana ta ƙoƙarin yadda za a daidaita maza da mata a cikin komai akwai masu wannan yakin suna nan ƙasashe da yawa ana ta kawo bil cewa gida ba shugaba kai da hajjiya sai dai a jefa ƙuri'a ba ka ba da umarni ba ta ba da umarni in abu ya taso 'ya'yanku biyar sai ka ce yi tuwo sai hajiya ta ce yi shinkafa sai ka ce masu son yi tuwo su ɗaga hannu masu son yi shinkafa su ɗaga hannu Tun da kai baba tuwo kake so a yi hajiya tana son yi shinkafa to sai a ɗaga idan yara uku suka ɗaga hannu cewa ai tuwo to an kada wa, an kada wa, an kada hajiya idan uku suka daga hannu a shinkafa an kada baba ka komai ya zama na daga hannu ne na zaɓe ne na rinjaye ne zaka ko sallah ma in lokacin sallah ya sai dai wanda yake son a yi sallah daga hannu mafiya sun daga hannu sai a yi sallah wanda ba su daga ba sai a kyale su Allah akwai wanda ya ca kuma waɗansa daga Amurka yana da ya kawo min shi yana gida na yana hadda Qur'ani ya ga yaron nan wato ga zaka'i ga kwakwalwa kuma an hana ya dan rarrankwashe shi ya zo masallaci da shi ashe can wai ba a ma yaro faɗa irin wannan dan tisa ya mutu ya taho masallaci din an kai ashe ka karya doka ana iya kwace dan saboda wannan ƙarƙashin child right act idan ya girma a nan wannan yaron zai gagare shi sai cakumo shi ya kama da shi yana na yanzu yana hadda to wannan ya girma a can bata min shi za su ƙaran ya girma ya karatu ya koma amma yanzu ya girma a can ba a kwaba ga yara suna ɗaukan bindiga suna harbe yan uwansu yaro ɗan shekara shida ɗan nursery school ya sanya harbe malamarsa yaro ɗan shekara goma ya sanya harbe babarsa yaro dan shekara goma sha uku ya sun ya shiga makaranta ya buɗe wuta kan malamai da ɗalibai saboda game da ake ta na harbe-harbe ko wani yaro da nan da aka hira da shi wai ka me burinka a duniya ya ce in samu bindiga ta cika da harshashi in ga taron jama'a in buɗe musu wuta cikai burinka kenan ya ce aka ci to na ka gani ya ce game ka sai yanzu game ɗin da ya fi tsada a duniya shi ne na koyan harbi shi ya fi tsada a duniya shi ya fi cika wayoyi ko baka siya ba sai an turo ma an ce download free wai dole sai ka yi game kuma bindiga ake ta harbawa ana ta tattaka mutane da kakkashe mutane wannan yana cire tausayi me yasa ba za a yi game din lissafi ba ko na koyan wani formula ko na gyara zuciya ko kwakwalwa kullum sai na harbi da kisa me ake nufi su ne yara su tashi da rashin imani a kano wani yaro ya je kashe kishiyar babarsa da ɗanta wannan satin da ya wuce abin nan ya sa direba ya dinga cakawa kishiyar babarsa sai da ya kashe ta ya kashe ɗanta ana hira da yaron nan ko hawaye baba idansa yan sanda suna hira rashin tausayi da rashin imani ya shiga yara to dole sai mun canza taku irin waɗannan abubuwan na kalle-kalle kuma ga mun shigo wani zamani da ba koyayyen abu komai a fili yake ga wayoyin nan ba ma iya cewa da 'ya'yan mu ga wayoyinku me kuke gani me kuka tara me a ciki da wa kuke waya mazansu da mata sai a ce wannan fasinal abinta ne in ka taɓa wayata kama ka shiga haƙinta mu ma ɗin mu ma matanmu ba ma su ga wayanmu su ma ba ma mu ga wayarsu da abin ya zama mai nahinci wayan nan ta koyi da munafici matarka da kayi kan wayar tafiri sai ta dauke da ta yi ka firi sai ka dauke me ya faru ta ce me ya faru <laughs> to kun ga sanan jinsi na hudu su ne masu kira a zo a yi auren jinsi maza su auri maza mata su auri mata 'yan daudu da karuwai wannan kuma shine kuma yanzu ake yayi a duniya turai suna ta ƙwarfi sun danno mana wannan abin afirka mu kuma afirka mun gaya musu kuma mazaje ne namiji baya bin namiji mace ba ta bin mace su can su je dun bai sanya ya tafi can amma kullum sai turo bil din nan ake a tunkuɗe a turo bil din nan a tunkuɗe abinda suke so ya zama doka yanzu ana yi amma bai zama doka ba to in aka kai shi majalisa ya zama doka ana nufin kenan wata ran za a iya kawo abin masallaci ko a kai coci in liman bai daura aure ba zuwa tafi da shi to ya karya doka dan kasa ne yana da haƙƙi ƙato ya kawo ƙato ya ce angonsa ne ka daura musu aure in ka ƙi a tafi da kai saboda ka karya doka Allah kaka kawo mana wannan lokacin wannan abin yanzu shi ake ta kashe miliyoyin kuɗi a kai ko a bal ɗinnan da aka yi a Qatar sai da 'yan wannan kungiyar suka zo aka yi ta fafata da su aka hana su su daga tutocinsu kaga kato da jan baki malam kato da kwakwada masa mari wannan abin duk lalacewa jinsi ya kawo akwai kuma waɗanda za ka ga su ko ba sa son 'ya'ya matan shi da an masa haihuwa inda dai mace ce baya so ban san dalili ba kuma mace ta fi tausayi ta fi rahama ta fi daɗin reno kuma an fi zuwa aljannan aka in aka reni mace a wani sai ce ai matsalar mace ce sai ka gama wahalar ka kau sai wani ya sallama ya ce yana so kai ma ba wani ne ya gama wahalar ba kai sallama kace kana so da ma haka rayuwar take sai ka kashe mata kuɗi ta yi karatu ta zama hamshakiya malam so wani ya sallama ce baba ina kwana sai mai ka haka ce na zo in ɗauka kai ma ba ka je gidan wasu ka ɗauko ba kai ma za a zo gidanka a ɗauka darajar ka kenan ta tafi gidan wani ya tafi ita ma 'ya'yanta ta kafa family ɗinta sai Allah ya baka aljanna ka yi tarbiyya ka ba da ilimi ka sama mata miji na kwarai mu sa wa 'ya'yanmu birki mu alhakanta kanmu da su kanmu ba su 'yanci da wuri da mazan da mata su san suna da uba suna da uwa kuma ko da wani lokaci babansu zai iya duba wayoyinsu ko wani lokaci ba za ta iya duba wayoyinsu kuma za su iya tuntuɓa su daga ina kuke ina za ku da wa kuke kawa da wa kuke abokai in muka cire wannan damar wala mun cire wa kanmu damar da zamu yi nadama in dai ba za ka iya wa ɗanka abu biyar ɗin nan ba daga ina kake ina za ka mu ga wayarka waye wancan wace ce waccan me kuke yi shi baba yana disturbing din wallahi eh wallahi shi baba bai san wannan zamanin ba zamanin su bane bai san me ake ciki ba wai ka haifi yaro yana ce maka baka san halin da ake ciki to ku ja su a jiki da hikima da dabara 'ya'yanki su zama ƙawayenki a jikinki ɗanka ya zama abokinka kuna tattauna da shi kana jin me yake damunsa me yake tunani ina za shi wasu na watsi da 'ya'yansu sai ka ga uba tsakaninsa da 'ya'ya sai dai ina kwana ina gajiya amma baya zama da su ya hira ya ji me damuwarsu me suke tunani daga ina suke ina za su me rayuwarsu me kaza su wasu kuma sai su ja su da yawa har su shagwaba su ba sa son su ga laifinsu ba sa son su ga an musu fada ba sa son su ga bacin ransu ƴaƴan nema iyayen nema fa suke lallaba ƴaƴan wasu lokuta sai ga ana lallashi yaro ba ka kai fashi dana kai kai damu wallahi abin ne ka yi hakuri ana lallashin yaro maimakon kai ba ka hakuri shi kake ba hakuri kai zuciya ya ki cin abinci yan uwa wannan su ne abubuwa guda tara da malaman tarbiyya suke cewa iyaye su sa ido a kai kuma su ci gaba da addu'a da azkar da karatun alkur'ani gidanka a dinga karanta ƙur'ani ko izu ɗaya ne kuma azkarin nan guda shi shida kasu wuce mu zikirin shiga gida zikirin fita da gida zikirin kwanciya zikirin tashi zikirin cin abinci zikirin an gama cin abinci zikirin shiga ban ɗaki zikirin fitowa zikirin safe zikirin yamma da kuma azkar na bayan kamsu salawat duka waɗannan suna ɗauke bala'i mutum ya rike waɗannan azkar kuma yanzu a masallaci maza ga ana liƙa su saboda mutumin da bai haddace ba ya dinga karantawa kuma gashi na a cikin waya an yi application hadda mai sound in baka haddace ba ma ga sound nan zaka dinga dannawa kana saurare Allah ya kawo mana sauki yanzu ƙasar Saudiya ta kashe miliyoyin kuɗi akan taiwa mutane application guda shida waɗannan application suna nan yanzu kai sacin zaka same su a Google akwai Qur'an wannan ƙur'an an saka shi da da, da karantawan malamai sama da talatin da fassara cikin harsuna daban-daban kuma za ka iya koyan hadda da shi kuma za ka iya koyan tafsiri da shi sannan sun yi application na hadisi shine wahayen shi wannan yana kunshe da hadisai sama da dubu talatin kawai za ka faɗi farkon hadisi kana dannawa za ka gan shi ya fito da hanyoyinsa da ɗuruk ɗinsa da komai wanda da sai ka je ka yi profesa hadisi kafin ka samu wannan sannan sun yi application da ake kiransa ƙari ko kuma murattil wanda za ka iya koyan karatu ta hanyarsa sun yi na azkar sun yi na musafil madina an yi na mausu'atu tafsir duk kusa littafan tafsirai da ake da su a duniya yanzu za ka same su a cikin wayarka an yi na koyar da hurufa ga wanda yake sai koyi hurufan larabci daga 8 har zuwa zai application ne za ka sa a wayarka duk waɗannan an yi ne aka kashe kuɗi domin a sauƙaƙa musulmi zama mu ma dai an yi na sallah da lokutan sallah da mai koyar da kiran sallah duk waɗannan suna nan in su kake nema kana buɗe wayarka in ka danna za ka same su Da nan gashi nan malamai sun bude youtube yanzu kusan babu wani malami a duniya da na shina wanda ba shi da channel ba shi da tv a youtube wanda ake baza karatuttuka cikin turanci cikin larabci cikin hausa ga shafuka nan na facebook ga shafuka nan na twitter na instagram sun cika da karatuttuka ba ka da uzuri yanzu in ma baka je majalisi ba yanzu gashi muna karatun nan yara suna fantsama shi duk ana gani a duniya Allah ya kawo mana wannan ilimi mu yi amfani da shi mu yada musulunci mu yada halaye masu kyau mu yada halin kirki muna fata Allah ya bamu dacewa Allah ya mana muwafaka Allah ya gyara halayenmu mu ya gyara tarbiyyar mu ya mana albarka ya wa ƴaƴanmu albarka ya wa matanmu albarka ya wa gidajen mu albarka gyararrunmu mu Allah ya ƙara musu gyaruwa lalatattunmu mu Allah ya gyara su Allah ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe zaɓe da ke tahowa Allah ya zaɓa mana na ƙwarai Allah ya zaɓa mana na gari Allah muna godiya kuma muna fatan Allah ya ba malam lada